yawa ina jin ka a'a abin da nake gaya ma idan ka sa miliyan ɗaya za ka samu naira miliyan biyu eh mana ai haka tsarin kasuwancin yake matsawar kuma ka samu naira miliyan biyar ko to miliyan goma za ka samu yi eh mana ai kasuwancin na samu ya ka yaso yi eh, in dai za ka iya ka jiki kawai ka yi yanzu nan za ka zama maloniya yi eh, kasuwanci ne na manyan masu kuɗi na duniya haka ake yin sa dai barka dai yaya <laughs> ni ne wallahi bari bari ina zuwa bari ina zuwa na ga wani nan zamu dan bari zai taki kira eh. ya barka barka dai ma yau barka dai lafiya lau na zo zan huce hanya ta kawo ni zan huce na raka begin din bakin katanga sai na ji kana cewa harka ce ta kuɗi ni kuma duk harka da take ta kuɗi ba na da ta banna baya na ji kana cewa za ka samu miliyoyin kuɗi za ka zuba kuɗi kaɗan ka samu kuɗi da yawa to ni kuma in inda zan ji ana cewa kuɗi da yawan nan fa to ko zan rasa raina zan je gurin in dai magana ce ta a tara kuɗi to ni ne na ɗaya a karkarar nan wani kasuwanci ne na zamani Allah ya sa ina ciki na kuma manyan attajirai Allah sa ina ciki idan ka saka naira miliyan ɗaya to za ka samu miliyan irin wanda nake so idan kuma ka sa miliyan biyar za ka samu miliyan goma ba ruwanka da ta yaya wannan kuɗin za su zo eh yakwa kawai kai dai za ka karɓi wannan kuɗin naka a baka wasu 'yan kwanaki kawai sai dai dama da kuɗinka eh. da kuma ninkin wannan kuɗin sai in tsura sa cikin jaka gana mazgo in ta zuba ba kuma ba wai ta banki za a ba kuɗin ba daman ni ba na son ta banki haka za ka ga su hannu da hannu abu kuwa hannu da hannu ma lafiya ranka za a zo za a danka masu na gode kwarai kuwa na gode malam za ka yi ina ciki dan Allah ka taimaka mu na nawa za ka iya yi na nawa za ka iya yi na miliyan miliyan na miliyan biyar din nake so dan Allah ya taimaka mu a sama mun gurbi na miliyan biyar din na ƙarshe ma to in dai tajirin gaskiya ne to kai na miliyan goma sai ka fi morewa to abin da miliyan ishirin za ka ɗauka Allah ina gaya ma zan kaga ko da ko da ko da ya ma zan samu miliyan goma zan tarka filaye na da shanu na da raƙuma mm-hmm. wake da nake da shi a gida na gidaje na na ɗaɗin ke na duk zan fito da shi in sai da an gama na gode maka ranka daɗi irin wannan inda ya ware sai hauta wala inda da irin wannan din me wala ne da ya ware ai goma goman wannan sai ka hau kana ji na wannan nake kana ji na bambala starch ina zo kana ji kana ji na ina jin ka za mu je yanzu to ko da yake ai ka ce sai ka rada dan Allah sai kai gobe kenan eh, zuwa gobe ba a taimaka to idan gobe ta yi to za mu je za ka biya miliyan goma yakwa miliyan goma za ka bada kwana uku to idan ka ba kana da waya ba ni da waya na daɗe ana min gori akan waya wallahi ba ni da ita dan wana wani lokaci suna wani guri ana so a bugo min ba ni da lamba ba ni da waya haka kurin nake mu'amala ta sai dai in tura a tura a sako ko a turo min sako in je ta mota an karba ko in tura tasha na gode ma na gode ma ina zuwa na gode ya gode ma na kai da dalai kara ma lafiya ya wannan kaza <laughs> to ka rike wannan waya? to don ka wannan ba haka ba to rike ta haka yakwa ana jina nan zan nan zan latsa ku yawa nan zan ana bugowa da naji kararrawa sai kana jin kararrawa sai ka daga sai ka dora haka a kunnan ka to shikenan zaka ji an gaya ma kwana uku ta cika yau kai zaka bugo kowa zaka ji an kira ka dai kwana uku zaka bayar kawai kawai zaka ji an kira ka kawai ka daga ka kara a kunnan zaka ji an ce kwana uku ta cika an gama ka zo karbi kana ina eh, eh. a duk inda kake sai in faɗa sai ka faɗi inda kake to to da kanan din za a ce ka jira to za ga an sai na tsaya nan gurin da nake inda kake kan na daga kafa kar ka motsa daga inda kake kawai jira nagode za ga an kama naira miliyan 20 ɗinka in ka bada miliyan 10 to ko wannan za dan Allah in kun tashi kawo min ku kawo min da daddare <laughs> dan Allah kawo min da daddare karka da mu karka da mu malam za a kira ka kawai kai dai ai ba wanda zai gane cewa ku ji a kawo ma kaga irin wannan karawar ita nake so a gidan duniya ita ita za a yi ma zan kara kuma eh, zan yi ta magana Za ka ji eh ina ji an ce kwana uku ta cika eh ga mu ne 20 ka eh za a bugo za a ce gafaran ku dai sai ci Allah imana nagode eh nagode da a zo gobe za mu karɓo za mu ne ka hada mana su ka shirya mana su to za mu zo da dare. ku shigo da daddare lokacin ba kowa za mu zo da daddare to shikenan sai mu ɗeba to na ku shirya mana su eh bari na fita na to daidai ne na gode ma da kana da tsoron Allah haka da na gode ma fa na gode ma a hajara hajara na'am fito da Allah zance na da shi wanda na san wanda zancen ba zai kamala ba sai kina ni. kan na fara zance a daƙi lemun zance kan na zo na ɗauko zance a daƙi lemun zance ta kurba mutane kira kamar tsohon daga kira aka samu kurmi daga kurmi aka samu kurma ba daga kurma aka samu hmm. kasuwar kurmi <laughs> samu gurin ki zauna wato kin san ita rayuwa daman komai haka yake arziki tafiyar giwa wannan wayata da kuke kallo nan da kwana ɗaiɗaiɗaiɗai kwana uku za a kirawo ni ta wannan wayar kuma zan yi kuɗi zan zama wato ƙasar gumin ɗanka ko kuma ƙasar gumin attajiri wanda tun da kuke ba ku taɓa ganin sa ana nuna shi ba to za a yi shi a gidan nan kuma ni ne Allah ya taimake ni nesa ta zo min kusa Allah ya kawo lokacin da kowanne a gidan nan zai jike kuma jiko ba jikon ruwan damuna ba jiko da kuɗi kuna ji aiko? To mai gida abin da ban fahimta ba. Ita kuɗin ta waya za a baka kuɗin ko ta ina kuɗin za su zo. Daɗi na da ke tambaya ni kuma zan baki ansa a lokacin da ta dace. Za a kirawo ni. Ana kira ni kuma zan ɗaga. zan danna kuma zan kara ta a kunne na hmm. za a ce kana ina zan ce ina nan hmm. za a kawo min kuɗin kuɗi ne masu yawan gaske zan hau motoci dan fara dan fara irin na zamani hmm. bayan motoci zan gina gidaje irin dan fara dan nan su ma irin na zamani zan ya aure idan ne ra'ayi ku ina zan yi gwanjan ku zan kore ku dan na ce na gaji da ku zama da ku zan auri mata irin tsala-tsala na zan samu fulani irin na wajen adama wannan tsala-tsala na iba tun da ra'ayina ne kuma aure ne kuma an san cewar ga tajiri ne ni kuma zan aura kuma za su aure ni eh wannan shine magana da matsala da matsala anya kuwa ba gamo yayi ba na dai gani nayi gamo da gamo ne ma na yi gamo kuma gamo da kuɗi kuma gamo da alheri ji ne kana cewa wai za ka yi aure za ka kore mu za ka yi eh. waye za to bari ka je in gaya maka ma mafarki kake yi ga harka farka daga bacci nan da ka tafi domin mu dai a gidan nan ba yadda ma za a yi ban gama ta inda za a fara ba a ce mun sha wahala da kai tun baka da komai nake tare da kai a gidan nan a ce wai wai yi kuɗi ba kana tunanin ma wai za ka kore mu ka sake yin wani aure ka kawo to ma bacci kai kai mafarki gara ka farka daga na da kake dan kaga yaran nan me raba ni da su sai dai mutuwa to ai bari ki ji mana abin da ya sa fa na kirawo ku na zaunar da ku duk wacce da take take da wata bukata ko ta kayan karau ko ta dinki ko ta kayan ado kowace iri ce ta fito ta faɗa idan kuɗin nan suka zo zan ware wani abu mai gaske kowace zan bata na zan yi musu aure zan nema musu mazajen aure zan musu kayan ɗaki da gado da divider da kabal da duk wani abu da ya dace har da da tsaka ɗaki ma ni zan saye ta da na. kuma zan kundumo kuɗi mai yawan gaske ce kowace ta jajari har ta yi zaman da basu a gidan aure ai ka bari kuɗin ya zo sai a hau lissafi na gode miki wallahi na gode miki ina san wannan kalma taki ina san wannan kalma taki wallahi na jin daɗin wannan kalma taki ai ban ki sani ba wannan kuɗi kamar ya zo domin zan je har ai sai na je na sauke farali zan je in sauke farali inda kuɗin ya zo ke ki faɗi abin da kike so ke ma ki faɗi abin da kike so ni dai babu ke ɗinki da ke so a siya mu Allah miki albarka yar ke kunan dinki dai ai kin fi ƙarfin keken dinki sai dai ke kunan dinki. ni kuma baba na saƙa ke so saƙar ulu injin wanne kike so babban ko ƙaramin kike so mai kan zaki ko kuma mai kan jimina kin mai kan zaki shine babban babban nake so jibgegen to abin da nake ganin za idan Allah ubangiji ya sa Allah madaukakin sarki ran da aka daura wurin ku sai na samu yan amalanke su ciko da shi wannan injin saƙar sai ta kai wa layin gidanki an gode ah, kina ji atika atika atika ina jin ka alaji ina jiya muke da na sani fa kar fa ki ki faɗa fa Allah ya kawo lokacin nan fa ki zo ki ta bani haƙuri na ce ba zan haƙura ba da tara mutane zan kore ki tarkato miki kayan ki watsa miki ki ce ban kyauta ba eh, lafiya ka faɗo mana yanzu eh, lafiya dau lafiya lau baba yawwa ka san da yake hannunka ba zai rube ka datse yar ba na zo na baku haƙuri karo na biyu kuma bayan na baku hakuri, na yi muku albishir nan da kwana uku nan da kwana uku nan isha maka Allahu zan zama wato zan zama mashahurin wani hamshakin attajiri a garin nan to shine na zo duk wani mai bukata a cikin ku gaya min, ke baba ki gaya min bukatunki kai ma baba ka gaya min bukatunka kuma ina so ku tattara min bukatun ku ranka ta kaf ku gaya min, Allah da daga wannan alaka muku sauki mm. a kai mai tofi yanzu kai alhaji ya zautu ai dole ya alhaji yanzu da tuntuni baka da arzikin sai yanzu zaka arzikin ya zautu na arzikin da kake da shi sai yanzu zaka yi arziki ko gya bai ki ba eh, ya zautu kin ji ko to ka san wani abu bai ba. kana ji ina ji ba mu da buƙatar komai a tare da kai wurin Allah muke nema saboda haka je ka kar fada ma ta huce ku Allah je ka kai ka zautu ko hmm. uh, in ka ji addu'a ba za ka ji zai ji sanda za ka ji kai a hankali kai ya sa ka fadi ya a hankali ki rabu da shi kyale shi kyale shi Allah ya zautu ya zautu kin ji zai arziki kwana uku arzikin kwana uku ina ke arziki to ko da ruhana yake yake yake yake yake mu'amala ne wannan yaro wa ya sani ke lafiya wannan mai kwana uku nan ne fa kwana uku muka ai na ce kwana uku muka yi da halo halo ya ki magana ba ya ki magana ya ki magana wallahi waye ya waye wasu ne yaya yaya Barka da asuba. lafiya gwanda Ka ki ka ki kai magana. Waye zai Eh. eh, eh. Wanda aku kai maganar mai kwana uku nan ne ba. Kwana uku da muka yi magana. Ka ki kai magana wallahi. Wai waye ne? Ai magana ɗaya kake sai kai shiru ka magana. Ya ki magana wallahi. Gafaran ku dai. Gafaran ku dai. Kaga matsani kaka take min yaro. Me kwanan ku nan ne fa? Kwana kwana ku fa muka yi da ku. wallahi tallahi ba kwana a wayar fa take baba waya ta bude take to kwana uku kwana uku na suwaye waye wai kwana uku muka yi da su kwana uku suwaye kwana uku daga daki yake masu kwana uku ne kwana uku nan ne ban san suwaye ka ki magana kun kun ke A kashe wayan nan take baba. Gafaran ka dai. To ni ne. Ba na gane abin da kake gaya mu A kashe take sun ce ma Gafaran ka dai. La ba dai ka ki san. Wannan gaskiya Umma, to yanzu ya shiga uku wai sani. Wai menene wai kwana uku kwana uku me ya faru? Tun daga ɗaki ake ce mu masu kwana uku ko zuwa masu kwana uku ban sani ba. Wai fa aka she take fa ike ta buga fa ba ku ji aka take ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me kwana uku nan ne fa? Attajiri ne fa yake magana daga nan tsamiya. Kwana uku sun cika, sun cika. Kwana uku sun cika. Attajiri ne yake magana ike doka waya daga nan tsamiya.